assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau muna safiyar lahadi 22 ga watan ramadan hijira na da 1429 wanda ya yi daidai da 21 ga watan tara shekara ta 2008 a kalandar albashi muna ƙara godewa wa Allah tabaraka wa ta'ala da ya tara mu a cikin wannan masallaci tsohon masallacin juma'a na ahalus sunna da ke dogarawa a wannan bangare na sabon layi cikin ƙaramar hukumar mulki ta sabon gari a jihar kaduna najeriya domin ci gaba da faɗakar da kawunanmu dangane da al'amuran da suka shafe mu a matsayinmu na musulmi ina roƙon Allah ta wata wasu ya mana muwafaka ya sa mu dace ya kuma ba mu ikon faɗin daidai ya kuma sauƙaƙe mana aiki da dukkan abubuwan da ake ilmantar da mu ya kuma ƙara tabbatar da mu a bisa shirya bisa karantawar alƙur'ani da sunar manzan Allah ingantacciya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bisa fahimtar magabata na kwarai a lokacin da aka ce ana son in gabatar da muhabara a cikin wannan masallaci ga iyayenmu mata da suke halarta wannan karatu da ake yi tun daga farkon azumi har zuwa yau kuma ake fatan ya ci gaba har zuwa lokacin da za a rufe gab da ƙarshen azumi to na yi ta tunanin wata rana zan ɗauka sa'annan kuma idan na ɗauka akan me zan magana domin dai na san abubuwan da ake so a yi magana akan suna da yawa kuma lokacin na da ƙaranci matuƙa saboda haka na ce idan lokacin ya yi aka tuna mani zan ƙoƙari in duba yanayi sa'an nan in ba da rana to sai dai ko a haka ɗin an ta samun ɗagawa kasancewar abubuwa da yawa sun ta bijirowa na ayyuka da suka hana in samu zama ɗin to amma alhamdulillah yau allah ya nufa zan sauke wannan nauyi zan kuma cika wannan alkawari ina godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala da ya bani ikon haka ne. to sai dai ba kamar yadda watakila waɗansu suka yi shirin su ji an ta karatu har a kai awa ɗaya har awa ɗaya da rabi ba misali ni abinda zan faɗi a wannan wurin kuma a yau zai zama gajere ne kuma takaitacce matuƙa saboda na farko dai lokaci ya yi nisa na biyu kuma gaskiya ba don alkawari na yi ba dama ma ban zo ba domin irin abin da ke gabana ɗin to amma ya zama dole musamman ma dai ba zai yiwu a ce zan iya tattaki in tafi kaduna ko in je haɗeja ko in je cikin gari ko tudun wada ko makamancin su duk dai akan irin wannan abin amma kuma a ce dogarawa a masallacin da aka ce ni ne liman sannan kuma a ce abin ya gagara ina ganin akwai matsala matuka da haka ya zama dole ko da yake dai akwai dan takura din amma dai ya zama dole in dai yi abin da zan iya yi saboda haka ina fata za a yi haƙuri da ɗan abin da za a ji ina fata in yi magana ta minti arba'in da biyar, in ya so daga nan kuma tun daga malam misalla na nan sai ya ci gaba da abin da ya samu ina roƙon Allah ta'ala ya mana muwafaka Allah ya datar da mu daidai ya nisanta mu daga kurakurai abinda nake ganin zan fara da shi tunatarwa ce game da lokacin da muke ciki a halin yanzu dukanmu muna sane da cewa a yanzu din nan mun shiga goman ƙarshe na watan ramadan kamar yadda muke sane da cewa goman ƙarshe na watan ramadan na ɗauke da alkhairai da falala da kuma dama ta yin nau'o'in ibada irin waɗanda ba a samun yin su ko kuma dukansu a farkon azumi ne, amma a yanzu ƙarshensa ana samun daman ai kasancewar lokacin ne ya zo na ai waɗannan abubuwa ɗin to kasancewar a yanzu muna goman ƙarshe babban ƙalubalen da ke gabanmu shine na yadda za mu ga da taimakon Allah mun samu dacewa da ayyukan alkhairi ayyukan lada ayyukan falala waɗanda za su zama mana hujja a wajen Allah ranar kiyama babu shakka mun sani cewa wata ramadan wata ne mai albarka wata ramadan wata ne mai alkhairi wata ramadan shine wata mafifici a cikin dukan watanni saboda irin abin da yake banta da shi na ayyuka da kuma abubuwan da ke cikinsa na lada irin waɗanda ba a samu a cikin watanni ban da shi To ga ce mun zo ƙarshe lokacin da ake sa rai waɗanda za su yi ibadar itikafi su yi lokacin da ake sa rai masu sallar tahajjud su yi lokacin da ake sa rai a dace da daren lailatul qadri daren da manzan a daren da alkur'ani ya zo da bayanin cewa ya fi watanni dubu alkhairi lokaci ne da ake sa rai mutane su yi tanadi da tattali domin sallar idi da kuma zakka da ake badawa ta fidda kai ko zakar kono kamar yadda akan ce ko kuma zakatul fitr a harshen larabci to mun sani cewa azumin wata ramadan yana tattare da waɗansu darussa da ya kamata kowane musulmi ya ga ya yi ƙoƙarin dacewa da su kuma waɗannan darussa kamata ya yi a ce mutum ya yi ƙoƙarin ganin ya same su kuma ya ɗore da su bayan watan ramadana ɗin ya ci gaba ta yadda zai zamanto abin da ya koya a wannan watan bai sakaci ya gushe ko ya kubuce masa ba bayan wata ɗin a wata ramadan ana sa ran mutum ya samu darasi na tsoron Allah irin darasin da zai tabbatar wa mutum cikakkiyar ɗa'a ga Allah da kuma sabawa da biyayya gare shi da jawuwa zuwa ga umarninsa da miƙa wuya ga hukunce-hukuncensa da yin masa ɗa'a cikakkiya yin abin da Allah ya ce a yi da barin abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya hana a dai cikin wannan lokaci ake sa ran kowane musulmi ya zama ya samu abin da zai zama mashi guziri guziri irin wanda idan mutum ya same shi to ana sa ran zai iya da'a ga Allah zai ci gaba da bautan Allah sa'an nan ba zai taɓa yin ƙasa a gwiwa wajen ganin cewa sa da Allah ta baraka wata ala ta kyautata ba dama gaba ɗaya azumin ramadana gaba dayan shi manufarsa da abin da yake koyarwa babba shine koyar da ɗa'a ga Allah samar da tsoron Allah da takawa da kuma yin biyayya ga Allah da nisantar saban Allah da yin abin da Allah tabaraka wa ta'ala yake so dama a cikin alkur'ani Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ya ayyu alladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun ya ku waɗanda suka yi imani an wajabta azumi akan ku kamar yadda aka wajabta shi akan waɗanda suke kafin ku domin ku samu tsoron Allah tsoron Allah kuwa ya kunshi yin abin da Allah ya ce da kuma barin abin da Allah ya ce a bari duk abin da Allah ya umarni da shi ana sa ranka aikata gwargwadon iko duk abin da Allah tabaraka wata ta'ala ya hana ana sa ranka bari ka nisanta gaba ɗayansa to a watan ramadan ana sa ranka ƙara dagewa ka tsara mai da himma wajen ganin ka yi ɗa'a ga Allah ka lazimci tsoron Allah ta baraka wasu Allah domin da tsoron Allah ne ake samun rayuwa kyakkyawa a duniya da lahira rayuwa mai albarka rayuwar da ke cike da alkhairi rayuwar da za ta kawo farin ciki da walwala da jin daɗi da aminci da anashuwa a cikin zuciyar mai imani to wata ramadana wata ne da yake ba da dama kowane musulmi ya ƙoƙarin ganin cewa ya kyautata alakar shi da Allah tabaraka wata'ala ya zama mai ɗa'a ga Allah da'a cikakkiya azumi yana gadarwa mutum da sabawa da jurewa wajen yin ibada yadda Allah yake so yadda ba za a yi sakaci da lokacin sallah ba Allah ba zai ce yana son abu aƙi ba Allah ba zai ce baya san abu a kuma je aikata ba mu'amala tsakanin miji da mata ba za a yi ba face yadda Allah yake so mu'amala tsakanin iyaye da 'ya'ya ba za a yi ba face yadda Allah yake so kowa zai kokari ya ga ya dauki nashi janibin na mas'uliyar da Allah ya dora masa yayi yadda Allah yake so domin a yaba ma farko a godewa ƙarshe darasi na biyu da ake samu a cikin wannan wata mai albarka na da alaka da koyan ɗabi'ar haƙuri da yawa yawan mu ba mu da haƙuri ba mu da haƙuri ba mu ba juna uzuri da hanzari yawancinmu muna da saurin fushi muna da saurin munin zato muna da saurin zargi ba mu da ɗabi'a na kawaici ba mu da juriya da dagewa wajen ganin mun tsaya akan bin Allah Ta baraka ta'ala akwai da dama daga cikin waɗanda ba sa yi haƙuri ko da musiba ta same su daga Allah idan Allah ya jarrabe su da rashin lafiya ko talauci sai su ta korafi su kai su kawo su kai gauro su kai mari wasu ma su kaucewa Allah su kaucewa addinin Allah ta hanyar zuwa wajen boka ko wajen mai sihiri domin ta haka ne suke sa rai za su samu waraka akan abin da ke damu su to lokacin azumi lokaci ne na koyan tarbiya da kuma ɗabi'ar haƙuri domin kuwa ya ishe ka misali manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce idan ɗayanku na azumi sai ya zama wani ya zo ya zage shi shi kada ya rama bada da haka ya ce ni ina azumi ni ina azumi domin a koya maka ɗabi'ar yin haƙuri da juriya a koya maka ɗabi'ar haƙuri da daurewa abubuwa idan sun zo saboda tir da ɗabi'a ta rashin haƙuri domin kuwa babu wata kyauta da Allah ya ba wani bawansa wanda take mafi alkhairi kuma mafi yalwa fiye da haƙuri shi yasa ba haushe yakan ce mai haƙuri zai dafa dutse ya sha rumu ta da cewa ba a taɓa dafa dutse ba amma wai ana ba da misali ne da cewa in dai kana da haƙuri to za ka kai ƙarshen abu ko yake ku mata nan yanzu da yawa yawan ku ba ku da haƙuri in an dubi alaƙar ku da mu'amalan ku da mazajen ku ba ku da haƙuri akan irin abin da ya samu mazajen ku na ƙarancin abin hannu na talauci na canjin hali da yanayi ko da kuwa a da an yi nishaɗi an fantama an yi bushasha a yau da al'amura suka canza da yawan ku ba su da haƙuri akwai waɗanda idan yau aka ce an ci gobe aka ce babu abin da za a ci to duk unguwar sai an ji labari sai sun bi gida-gida suna faɗin halin da suke ciki alhali hali ne mara kyau a zamanin annabi ibrahim babban annabi kuma manzo mai girma a wajen allah tabaraka wata'ala yana da ɗa annabi Ismail babban mutum ne shi ma annabi Ismail ya yi aure yana da mata shi kansa annabi ne manzo na Allah annabi Ibrahim annabi ne manzo na Allah shi ne ma baban annabawa da manzanni gaba ɗaya in dai aka cire waɗanda suka zo kafin shi amma duk da haka annabi Ibrahim ya yi takakka ya je gidan ɗansa annabi Ismail ya tara annabi Ismail baya nan amma matar annabi ismail tana nan sai annabi ibrahim ya tambayi matar annabi ismail ya halin da kuke ciki na rayuwa ta ce muna cikin talauci da wahala da tsanani annabi ibrahim ya ce to allah ya kyauta idan mijinki ya dawo ki ce wani tsoho mai kama kaza da kaza ya zo kuma ya ce a gaishe ka kuma ya ce ka gyara ƙofar ɗakinka saboda haka da annabi ismail ya dawo matar shi ta bashi labari sai ce ai babana ne kuma yana nufin in rabu da ke ne don haka tafi gidanku me ya dalilin sakinta saboda tana tona asirin mijinta tana cewa suna cikin talauci suna cikin tsanani da wahala cin yau daban da ƙyar ake samun na gobe wannan mummunar ɗabi'a ce kuma alama ce ta rashin haƙuri kuma alama ce ta rashin tarbiyya kuma alama ce ta rashin tsoron Allah kuma alama ce ta munana mu'amalar aure tsakanin miji da mata kuma alama ce ta rashin sanin ciwon kai da ku kuma a zauna a nan a gabana wasu ma suna waje waɗansu kuma suna gidajensu duk kuna da wannan ɗabi'ar sai 'yan kaɗan daga cikin abin tambaya shi ne wai shin azumin ramadana wai ya taimaka maku wajen kiyaye waɗannan abubuwan kuwa akwai da daman ku waɗanda idan wani abu ya same su kamar a ce ɗansu ya mutu ko kuma a ce wani abu ya faru wayo wayo ihu kwance zani ya ga tufafi marin fuska da sauran abubuwa irin waɗanda ake kiransu ɗabi'u ne na jahiliya shi za ka ga suna aikatawa shin sun samu darasin haƙuri da ake koyo a cikin wata ramadana kuwa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cewa yayi watan haƙuri da kuma kwana uku na kowane wata lokaci ne na yin azumi to wani lokaci ne kowane wata ne ake kiran shi watan haƙuri shi ne watan azumin ramadana shi ake kira watan haƙuri ashe kenan azumin ramadana ya kamata ya tarbiyyantar da masu yin shi akan haƙuri da juriya da kawaici da ba da uzuri da nuna sanin ya kamata da zaman lafiya a tsakanin musulmi za ki haƙuri daga barin ci da sha za ki haƙuri daga ci da sha waɗanda ke da alaƙa da ciki za ki haƙuri gabarin kwanciyar aure wanda ke da alaƙa da al'aura za ki haƙuri game da yawan maganganu tsogarara da zage-zage da tsinuwa da ƙarya da yi da mutane da annabimanci da haɗa faɗa da sauran ɗabi'u muna na waɗanda harshe ke aikata su shi ma harshen so ake yi azumi za ki haƙuri daga taba abubuwa marasa kyau ko ɗaukan abubuwan da ba naki ba saboda hannuwa so ake su ma su azumi Zaki yi haƙuri daga tafiya zuwa ga inda Allah baya so ko ya hana ko manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama baya so ko ya hana domin ki so ake su yi haƙuri su kuma yi azumi Zaki yi haƙuri daga barin kallon abubuwan da suke ba su da kyau fina-finan hausa ne abubuwa ne marasa kyau wuraren da ake bid'a ko ake yin abubuwa na fasikanci domin idanuwan kima so ake yi su azumi za ki haƙuri daga sabon Allah gashi kina so ki sabawa Allah domin sabon Allah na da daɗi a wajen masu yin shi amma za ki haƙuri ki wannan saban domin ana son azumi ya koya maki wannan haƙurin za ki haƙuri game da bautan Allah domin bautan Allah na da wuya tana da wahala sai an daure ɗan adam a ɗabi'arsa zuciyar shi ba ta son ta wahala ba ta son ta shiga cikin kunci to za ki haƙuri wajen biyayya ga Allah wajen yin ɗa'a ga Allah wajen bin umarni da dokokinsa duk da cewa ranki baya so domin azumi ya kamata ya koya maki wannan ashe kenan tabbas hakuri babban abu ne kuma babu wani abu da aka ba bawa na kyauta daga Allah mai yalwa mai alkhairi kama hakuri Allah ya azarta mu da hakuri abu na uku da ya kamata a ce kin koya a cikin wannan wata mai albarka shine kyawawan ɗabi'u ɗabi'unki su zamanto kyawawa domin kuwa babu wani abu a duniyan nan da yake sa musulmi idan ya aikata ma'aunin aikinsa na alkhairi ya nauyi kamar kyawawan ɗabi'u yana daga abin da ya fi shigar da ne yinsa aljanna wanda ke da kyakkyawan ɗabi'u na daga cikin mafi kusa da Allah na daga cikin waɗanda Allah ya fi so idan mutum na da kyakkyawan ɗabi'u to manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya lamunce masa wani gida a ƙololuwar aljanna amma wannan fa ga wanda yake da kyawawan ɗabi'u ne wanda yi da munanan ɗabi'u domin ko idan ɗabi'unki munana ne idan ɗabi'unki ba kyawawa ba ne to ba za ki dace da wannan alkhairin ba ina masu ɗabi'a ƙarya a cikin wata ramadana manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce wanda duk bai daina faɗin ƙarya ba da kuma aiki da ƙaryan to Allah baya san azumin shi kenan duk azumin da kika yi Allah baya so dan ba zai baki lada ba banda wannan hadisi ya zo manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana nuni da mahimmancin kyawawan ɗabi'u saboda kyawawan ɗabi'u abubuwan yi ne domin suna daga abin da ke tasiri a cikin rayuwar mutum imanin sai zama na gaskiya ku duba yanzu mu'amalar ku tsakanin ku ya ku akwai kyakkyawan nabiya sai abin da ba a rasa ba ba kwa girmama juna ba kwa gaya wa juna gaskiya ba kwa kiyaye alkawarin juna ba kwa tausayin juna ba kwa girmama juna ba ku biyayya ga mazajenku ba ku tarbiyyar 'ya'yanku ba ku kyauta wa makwabtanku ba ku cika alkawari ana amince muku ya'yanci da sauran mai ɗabi'u waɗanda suke ba kyawawa ba ɗabi'un da ake fir da Allah wadai da su da komai aikata su shin wannan watan ashe bai kamata ya gyara ku ba shi wannan watan ashe bai kamata ya muku saifi ya wanke ku wanka kas ba har zuwa yaushe ne za ku ci gaba da cutar da makwabtanku har zuwa yaushe ne za ku ci gaba da cutar da abokan zamanku har zuwa yaushe ne za ku riƙa kuntata wa mazajenku har zuwa yaushe ne za ku riƙa sakaci da tarbiyyar 'ya'yanku har zuwa yaushe ne za ku kasa ɗabi'antuwa da abubuwan da Allah yake so da kuma nisanta abubuwan da Allah baya so tabbas wata ramadana lokaci ne mai albarka mai alkhairi da yake ba ku dama ku kyautata alaƙar ku da Allah ta baraka wa ta'ala ku kyautata ɗabi'unku nan ku yi abin da Allah yake so dan ya yarda da ku za mu ga ɗabi'un munana sun shige mu sai waɗanda Allah ya tsare daga cikinmu kuma yan kaɗan ne a cikin namu muna da sakaci ba ma ba da abubuwa a ma'aunansu ba ma kiyaye dokokin Allah ba ma kiyaye haƙoƙin Allah ba ma kiyaye haƙoƙin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba ma kiyaye haƙoƙin iyayenmu ba ma kiyaye haƙoƙin mazajenmu ba ma kiyaye haƙoƙin ƴaƴanmu ba ma kiyaye haƙoƙin ƴan uwanmu na dini ba ma kiyaye haƙoƙin sauran musulmi ba ma kiyaye haƙoƙin waɗanda ya zama wajibi ne mu kiyaye haƙoƙinsu kamar shugabanninmu kamar waɗanda muke shugabanta da sauran maƙwabtanmu gaba ɗaya ba ma kiyaye haƙoƙi na mutuntaka da yawa yawan mu muna da sakaci a wannan jami'a shin don Allah muna tunanin tsayawa gaban ubangiji mu kuwa muna tunanin cewa ranar kiyama Allah zai tambaye mu kuwa muna tunanin cewa duk abin da muka shuka shi za mu girba muna da tunanin cewa abin da zai tsirar da mu shine imani da kyawawan ayyuka da kuma neman dace da muwafaka daga Allah tabaraka wata'ala har zuwa yaushe za mu ci gaba da ɗabi'u waɗanda ba su dace ba kullum ana gaya mana abu kaza ba kyau amma muna aikatawa ana mana wa'azi amma kuma ina wa'azin nan illa ma rahima rabbi da yawa yawan mu bai hana mu abin da ba da kyau musamman ku mata in dai zuwa wajen wa'azi ne gombe kowa kokari yanzu yadda kuke da yawan nan idan maza ne ya gayyata ko da safe ko da yamma ko da dare ba za su cika wurin nan kamar haka ba kuma dai inda aka zaga haka kuke duk inda aka je kuna da yawa akwai wuraren da za a je a ga kun kai dubu ɗaya da ɗari biyar wajen adadin masu sauraron karatu idan kuma da za ku je kaduna kamar kwalejin tunawa da sardauna inda ake can ana yi yanzu haka insha Allah suna can suna yi mako biyu da ya na je wurin ana maganar dubbai ne na mata to amma inda matsalar take wajen aiki inda matsalar take wajen aiki da karatu wajen tabbaka abin da ake koya muku wani magani suke yi lokaci yayi da za a kyale ku tunda dai kun ki gyarawa to sai a kyale ku a sa muku ido muka ce ina ana ma wa'azin ya aka kare in ba a yi zaman gida zai gagare mu to ga ku da kuke zuwa makarantar ba akalla kun fi kyautatawa akan waɗanda ba su zuwa domin mutum ya ji an ce Allah ya ce annabi ya ce sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ji an ce abu kaza na da kyau ko ba kyau ai ya fi wanda bai ji ba kuma idan ya ji gome ya aiki da daya ya fi wanda bata ji ko dai ba da haka wanda ɗabi'u na daga cikin manya-manyan abubuwa da ya kamata mu bada inaya mai kokari mu ga mun same su a cikin wannan wata mai albarka Allah ya yi mana ado da kawa da kyawawan ɗabi'u bayan wannan yana daga cikin darussa da ake samu a cikin wannan wata mai albarka wata ramadana mai falala samun kusanci zuwa ga Allah ƙara kusantar Allah ta baraka wa ta'ala ta hanyar tsayi da dokokinsa da kuma yin abin da Allah yake so da kuma aikata wajibai a ƙara da lafin filin. dama annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce Allah tabaraka wa ta'ala ya ce bawana ba zai aikata wani abu da ya fi soyuwa a gare ni fiye da ya aikata abin da na wajabta mashi ba bawana ba zai gushe ba yana neman kusanci zuwa gare ni ta hanyar na filfili face na so shi kuma idan na so shi to shi kenan zan zame masa ganinsa da yake gani da shi da jinsa da yake ji da shi da gabaguwansa da yake takawa da hannuwansa da yake damka ko yake riko da shi bi ma'ana za a waye gari wannan bawa na Allah ba zai taba wani abu ba sai abin da Allah yake so wannan bawa na Allah ba zai taka ya je wani wuri ba sai inda Allah yake so wannan bawa na Allah ba zai kalli wani abu ba sai abin da Allah ya da shi ke so wannan bawa na Allah ba zai ji wani abu ba sai abin da Allah yake so kun ga an more kenan an samu kusanci zuwa ga Allah akwai ayyuka da dama da suke taimaka ma bawa ya samu kusanci da Allah a cikin wannan wata mai albarka babban su dai shine azumin yadda ake so yadda shari'a ta ce a azumi domin wanda ya azumi ba da shari'a ta ce ba azumin shi ba da shi in ma ya ce ba sai ya rama ba ba dai zai samu lada ba domin annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce da yawa daga mai azumi bai da ladan komai sai dai yunwa da kishirwa da ya sha bayan wannan karatun alkur'ani na daga cikin manya-manyan ayyukan da za a yi a wannan wata a samu kusanci zuwa ga Allah sallar dare na daga cikin manya-manyan abubuwan da za a yi a ƙara samun kusanci zuwa ga Allah a cikin wannan wata sadaka kyauta sadar da zumunci maganganu masu daɗi umarni da kyakkyawa da hali da mummuna duk suna daga cikin ayyukan alkhairi da za a yi a samu ƙarin kusanci zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala banda wannan yana daga ayyukan alkhairi da za a yi a cikin wannan wata a ƙara samun kusanci zuwa ga Allah tabaraka wata'ala ya zamanto an nisanci dukkan abubuwa marasa kyau gaba ɗaya kuma a yi haka ɗin don Allah ba da wani abu ba yana daga abubuwa da za su ƙara wa mutum kusanci da Allah a wannan wata ƙara dagewa wajen neman ilimi kamar yadda kuke zuwa wajen wa'azin nan da kuma makaranta da kuke zuwa da sauran wuraren da ake faɗin Allah ya ce annabi ya ce sabon manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sun ce waɗannan abubuwa ibadu ne masu girma waɗanda suke ƙara wa bawa kusanci da Allah tabaraka wa ta'ala suke kawo masa yardan Allah tabaraka wa ta'ala suke sa Allah ya gwaɓaɓa masa jin kai da rahama da kuma gafara muna roƙon Allah ta'ala ya mana muwafaka akan wannan akwai da dama daga cikin ku da ba su iya tashi sallah cikin dare akwai da dama daga cikin ku da ba su karanta alkurani ko da ba a yi nisa cikin karatun ba dan wanda aka iya a ta karanta ana maimaitawa yana da aikin alkhairi da mutum zai yi a wannan lokaci ya ƙara samun kusanci zuwa ga Allah ƙara yawaita zikirin Allah tabaraka wa ta'ala zikiri irin na sunna wanda shari'a ta tabbatar akwai da dama waɗanda ke sakaci a wannan janibi ba sa mai da himma don ganin cewa sun kyautata al'amuransu sun ƙara kyautata alaƙarsu da Allah sun nemi kusanci zuwa ga Allah ta baraka wa alhali kuwa babban darasi ne a cikin watan ramadana darasi na biyar da ake samu a cikin wannan wata mai albarka watan ramadana na da alaka da haɗin kai ne babban darasi ne azumi ke karantarwa na haɗin kai ai kuna sanar da cewa idan an tashi yin azumi duk ƙasashen duniya inda musulmi suke ai suna azumi yanzu a yau ɗin nan da muke ashirin da biyu ga wata ramadana akwai wani musulmi a ko'ina yake a duniya in ɗi ba lalura ce ba ta samai da za a ce bai da azumi a bakin shi akwai to babu waɗansu mutane a duniya waɗanda ke samun irin wannan dama ta haɗin kai da dunkulewa wuri ɗaya kamar musulmi kuma musamman a watan azumin ramadana da kuma lokacin aikin haji sai dai wata ramadana ya fi aikin haji kawo yawan mutanen da za su aikata shi domin aikin haji ba kowa ke zuwa ba gaba ɗaya aikin haji ba a cika samun mutanen da suka kai kai ba ma a samun miliyan biyar sai dai miliyan biyu zuwa miliyan uku ko miliyan uku da rabi kila za a iya samun hudu iyaka kenan amma azumi yanzu ko yan najeriya masu azumi ba su kai miliyan kusan hamsin ba domin ko yan najeriya musulmi mun kai kwatankwacin miliyan tamanin da biyar a cikin wannan adadin akwai yara akwai tsofaffi waɗanda suke ba za su yi azumi ba akwai yara ƙanana to yara ƙanana da tsofaffi su mu ba su miliyan talatin da biyar a cikin musulmi kenan sauran miliyan hamsin ba suna azumi a bakinsu wannan fa najeriya ke ina ga sauran makwabta nijar ina ga cote d'ivoire ina ga cameroon ina ga benin republic ina ga ghana da togo da sauransu me za ka ce ga kasashen larabawa ina kasashen turawa ina kasashen da ke da sanyi asia duk wa mutanen da ke waɗannan ƙasashe musulmi suna fayin azumi kada ku manta cewa a yau a duniya an ce musulmi sun fi adadin biliyan ɗaya musulmi sun kusa biliyan biyu biliyan kuwa shi ne dubu sau dubu sau dubu dubu ɗaya sau dubu ɗaya an sami miliyan sau dubu ɗaya an samu biliyan to musulmi sun fi biliyan ɗaya a cikin wannan adadin ka iya cewa alal akalli musulmi miliyan ɗari bakwai da hamsin suna yin azumi akwai waɗansu mutane masu bin wani addini ko wani iri ne da suke da damar su samu irin wannan alkhairi in ba musulmi ba banda wannan za mu ga cewa shi azumin wata ramadana yana haɗa mutane kowa da kowa ba tare da fifiko ko bambanci ba mai kuɗi da mara kuɗi mai sarauta da mara sarauta namiji da mace babba da yaron da ya yi hankalin da zai iya azumi mai yanci da ma bawa in lokacin bayi ne duk gaba ɗaya suna taruwa su wa Allah azumi domin Allah ta'ala kamar yadda hadisi kudus ya zo ya ce duk aikin dan adam da yake yi nashi ne amma banda azumi azumi wannan nawa ne in ji Allah ni kuma kaɗai zan saka ashe kenan wannan azumi yana da alkhairi yana da albarkan da ya kamata mu ba shi muhimmanci mu kuma yi ƙoƙarin ganin cewa mun dage wajen yin abin da Allah zai yarda da mu a cikin shi to tunda da mun daga cikin darussa da ake samu a wannan wata mai albarka wata ramadana mai alkhairi abu na gaba da ya kamata in gaya mana shine duk fa abin da za da duk darasin da za mu ɗauka a cikin wannan wata in ba mai hattara ba idan ba mai ƙoƙarin ganin mun kiyaye wannan darasin da muke koyo a cikin watan ba idan watan ya wuce ba za mu koma gidan jiya Allah ya tsare mu da koma gidan jiya akwai waɗanda ke sabawa Allah amma dalilin azumin ramadana sun daina sun tuba ashe wai tuba mazuru ne akwai wanda ke sakaci da ibada dalilin wata ramadana sun koma su ne a saman farko idan maza ne wajen zuwa masallaci da tafsiri idan mata ne ba sa sakaci wajen yin sallah akan lokaci amma wata ramadana na wuce sai su koma gidan jiya Allah ya raba mu da gidan jiya akwai waɗanda suke ba sa kyautawa mazajensu ba sa biyayya ga mazajensu mazajensu ba za su kan su farin ciki ba ba za su umarce su su da'a ba ba za su yi rantsuwa a kan su kubatar da mazajen nasu wajen rantsuwa ba ba za su tsara kawunan su gare su ba amma wata ramadana na zuwa tana tsoro wai kada azuminta a ce bai yi ba saboda haka sai ta kyautata alakarta da Allah ta kyautata alakarta da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ta kyautata alakarta da mijinta amma azumi na karewa sai ta koma gidan jiya Allah ya raba mu da gidan jiya akwai waɗanda suke ba su taba sabawa Allah ba kamar musamman yan mata ko samari maza ba su taba sabawa Allah ba a lokacin wata ramadana sai suka ƙara dagewa wajen biyayya ga Allah da nisantar saban Allah amma ran da aka ce an gama azumi an zo ranar sallah a ranar za su fara sabawa Allah a sunan wai suna murnar sallah wata ba taba zina ba amma a ranar sallah za ta yi wani bai taba zina ba amma a ran sallah zai yi wata ba taba yin abin da yake na kunya ba amma a ranar sallah za ta yi wai saboda duka murna ce ta sallah wannan ɗabi'a mummunan ɗabi'a ce ɗabi'a ce mara kyau ba ɗabi'ar musulma ta gari ba ba ɗabi'ar mai tsoron Allah ba ba ɗabi'ar mai tunanin hatsuwarta da Allah ba ba ɗabi'ar wanda ke tsoron azabar Allah ta baraka wa ta'ala wannan yasa yake da kyau mutum ya san wace hanya zai bi da zai ƙara tabbatuwa akan addinin Allah ta yadda ko da wata ramadana ya wuce yana nan a doge a kafe a cije wajen bin Allah ta'ala ba zai sakwa-sakwa ba ba zai saki layi ba ba zai bar hanyar Allah tabaraka wa ba yadda Allah din yake so domin dai shi wata ramadana ai makaranta ce ta imani domin imani ne ake tarbiyyar ta ta in ma baka da imanin ana sa ran wata ramadana ya yi sanadiyar samun imanin ka wata ramadana kama a ce wuri ne da mutum zai je domin ya jika makoshi na imani ya cajin batirin tsoron Allah ta yadda in yi wannan cajin cajin zai tsaya tsaron tsaron ba zai sako-sako ba ko a ce ya jishe ba ko a ce ya sanyi ba har azumin gaba ya zo ya ƙara ƙara guzurinsa ta yadda zai je wajen Allah da guzuri cikakke ran da aka waye gari aka ce yau ana azumi kina bin Allah yau ana azumi kina ɗa'a ga mijinki yau ana azumi kina tarbiyyar ƴaƴanki yau ana azumi kina kyauta wa makwabtanki yau ana azumi ba kya yin ƙarya yau ana azumi ba kya giba yau ana azumi ba kya annamimanci da munafunci duk saboda azumi amma azumi na ya ki koma kina yi to da ke da wanda yake mahaukaci ba duk ɗaya kuke me kike tsammani a yau da za a ce ga wani mutum ko menene sunan shi amma mu ɗauka misali zaidu sunan shi ya tashi bai da ko kwabo ko kwabo bai da shi kuma yana da iyali dole ya ciyar da su ya fara tunanin ina zai je ya samu abin da zai ci sai ya shawaran bari ya tafi dan magaji domin ya je ya dakon tumatir ya yi aikin wahala da ɗawainiya da fatan ya samo abin da zai kawo gida bayan la'asar a yi cefanen da za a yi buɗe baki da shi wannan mutumin zaidin ya kyauta ko bai kyauta ba ya kyauta domin neman makai ne da ya kama hanya ya tafi dan magaji ya je fara dakon tumatir ya soke ma wancan mota ya dora ma wancan mota ya gungura a ainihin wato baro don ya je ya samu naira goma naira ashirin har allah ya sa aka yi azahar har aka zo la'asar ya samu abin da ya tara ai kaga alhamdulillah ya tara naira ɗari uku ko ɗari biyar ai kun ga ya ce fa ne za a samu miya ma a sha in an yi buɗe baki ko kila ma ya zo bakin kwangila ya dan siyo kwansa kwara ɗaya ko biyu kawo a dafa ko a soya a ci a tanɗa baki ko ba haka ba kila ma ya samu a da ya siyo naman naira hamsin ya zo dai a sa ko dan dai miyar ke zaki ko da ba a tauna ba ta ga bawan Allah ya kyauta abin mamaki da ya kamo hanya daga dan magaji da naira ɗari biyar ɗin shi yana ta murna ya samu naira ɗari biyar kun sa akwai wata gada ko tsakanin dan magaji zuwa wannan gadan flyover ko babu gadoji ma guda nawa guda biyu da ya zo gadon farko gadon tukur-tukur shi kenan an yi ruwa sai ji kwaɗi na kwakwakwa kwakwakwa kwakwakwa wai wa allah nan da ya je ya yi nufa yana da kwan tumatir don ya samu abin da za a ci wai sai ce kuna son kuɗin ne sai ya ciro da shi daga aljihunsa sai ya wurga ya ce ga wannan ya sake wurgawa ya ce ga wannan sai da ya wurga kuɗin gaba ɗaya sannan ya kamo hanya ya ce ayyau na yi aiki kuma na samu ɗari biyar ina aiki na ba kwaɗi don allah idan ke ce makwabciyar zaidu me za ki ɗauki zaidu eh ba haukaci ko to haka wadda ta zo ta yi ƙoƙarin sallan dare ta zo wajen tahajjud a lokacin azumi ta daina yin ƙarya lokacin azumi ta rika biyayya da ɗa'a ga mijinta lokacin azumi farka yin sallah akan lokaci cikin azumi ba ta saba wa Allah cikin azumi amma azumi na wucewa sai ta mulki da ladan da ta samu da tarbiyyar da ta samu da tsoron Allah da ta koya da haƙurin da ta koya da kyawawan ɗabi'an da ya zama jikinta duk ta wulki da su ta ce kai iblis gana ka kai shaidan gana ka wancan aljanin da ke kwangila gana ka kai wancan aljanin da ke cikati gana ka iblishin dogara kai ma samu rabanka me za mu ce mata don Allah eh ba hukaciya to haka abin yake idan ya zamanto an yi da'a ga Allah cikin azumi an bi Allah cikin azumi bayan azumi kuma aka koma sharholiya aka koma cikin yin abin da yake saban Allah ne Allah ya tsare to yana da kyau mu sani cewa duk yadda za mu mu matakai na dogewa da dagewa da cijewa wajen bin Allah to wannan kuma wajibin mu ne domin idan ba mu yi ba a ranar kiyama Allah zai kama mu domin da an ce in kunne ya ji gangan jiki mene ka tsira ashe dole ne mu yi abin da Allah tabaraka wa ta'ala zai yarda da mu muna roƙon Allah ta'ala ya yarda da mu din akwai matakai da zamu bi domin mu samu tabbatuwa akan bin Allah ko bayan azumi inda muka kiyaye waɗannan matakan insha Allah Allah zai tabbatar da mu a kan addininsa zai tabbatar da mu a bisa ɗa'arsa bayan azumi domin a ubangijin da ake bautawa cikin azumi Allah da ake bautawa cikin wata azumi ba shine dai Allah da ake bauta a kowane lokaci ba to me ya fifita ko me ya bambanta bauta a cikin azumi da bauta a wajen azumi to dan muna so mu lizamci da shari'ar Allah ya zamanto ba mai sakaci ba wajen ɗa'a da biyayya ga Allah tabaraka wa ta'ala to akwai matakan da zamu yi mataki na farko shine mu komawa alkur'ani mai girma mu karanta shi mu karanta alkur'ani mai kokarin fahimtar ma'anoninsa mu kuma ya aiki da abin da ya kunsa domin Allah tabaraka wa ta'ala a cikin alkur'ani ya gaya mana cewa alkur'ani yana tabbatar da mutum akan dugadugansa wajen bin Allah Allah tabaraka wa ta'ala ya ce a qur'ani وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا الله تبارك وتعالى يتي وأن دسوا كافر تقعلنا سنشي ميانا ina ma da an saukar da alkur'ani ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaba daya a dunkule Allah ta'ala ce ai mun rarraba qur'ani ne muka saukar da shi kadan domin mu tabbatar da zuciyarka akan bin yadda Allah yake so domin mu karanta maka Qur'ani karantawa ashe kenan alqur'ani na daga cikin abubuwan da zamu riko da su domin Allah ya tabbatar da mu akan addininsa Allah ta'ala ya tabbatar da mu kan addininsa abu na biyu shine lazimtar shari'ar Allah da kuma aiki na kwarai aiki na gari dole ne mu lazimci shari'ar Allah don abin da aka ce Allah ga abin da yake so mu abinda aka ce Allah baya so mu bari sannan mu yi kokari mu ga cewa muna aikata aiki na kwarai aiki na gari aiki mai kyau wanda yake yarda da Allah wanda ya dace da yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya karanta da al'umma domin da Allah tabaraka wa ta'ala ke ba mu labarin Qur'ani walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita idan da mutane za su aikata da Allah ya umarce su da shi ai wannan sai ya zama alkhairi gare su kuma ya fi tabbatar da su akan addinin Allah ta wa ta'ala Allah ya ƙara tabbatar da mu akan addinin shi abu na uku karanta kissoshin annabawa tarihin annabawa da labaransu yadda suka rayu da gwagwarmayar da suka yi da irin yadda aka yi ɗauki daɗi da su wajen tabbatar da dokokin Allah wajen tsayawa tsayin daka don bin Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu labari a cikin alkur'ani yana cewa wa kullum na kusu alaika min an ba'in rusuli ma na bihi fu'adak wa ja'aka fi hadhihi al-haqq wa maw'izatun wa dhikra lil mu'minin Allah tabaraka wa ta'ala yace kowanne muna baka labarin sa daga cikin labaran annabawa da manzanni domin labaransu tarihin annaba da manzanni zai taimaka wajen tabbatar da zuciyarka ya natsar da kai ya tabbatar da kai wajen bin Allah tabaraka wa ta'ala Allah ce kuma hakika a cikin waɗannan bayanai na shi gaskiya ta zo maka da kuma wa'azi da kuma tunatarwa ga mutanen da suke muminai ne Allah ya sa mu cikin muminai abu da ya zama wajibi ne in muna son tabbata akan addinin Allah shine yin addu'a mutum ya kun Allah ki ta addu'a ya Allah ka tabbatar da ni akan addininka Allah ka tsare ni daga tuba-tuban kaina da zamiya da kuma ribanta shirin mutum ya ta addu'a domin addu'a na taimakawa mutum ya samu tabbatuwa akan addini dama annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yakan yi addu'a domin neman Allah ya tabbatar da shi akan addini har ma yana cewa ya muqallabal qulubi sabbin kalbi ala dinika ya kai Allah wanda ke jujjuya zukata Allah ka tabbatar da zuciyata akan addininka ashe kenan kana bukatan kai addu'a kina bukatan ki roki Allah shari'a ki roki Allah ya taimake ki ki roki Allah agaji ki roki Allah ya sa ki gam da katar na biyar zikirin Allah tabaraka wa ta'ala dole ne idan muna son shari'a idan muna son dagewa da dogewa kan hanyar Allah to dole sai mun yin zikirin Allah tabaraka wa ta'ala zikirin da ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wa sallama zikirin da ya zo kwalo a cikin alkur'ani wanda baya ɗaukan tawili bai ɗaukan ihtimali duk gaba ɗaya bayanai ne wanda suke karara a fili daga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi sallama, bayanai akan falala da matsayi da daraja da sharuɗan yin zikirin Allah tabaraka wa ta'ala. Dunayen Allah tabaraka wa ta'ala cewa yayi ya yi ladina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wadhkuru la kafira ya ku wadanda suka yi imani idan kun haɗu da jama'a abokan gaba abokan kiyayya wanda za a gwarza yaki da su to ku tabbata kar ku gudu kuma ku ambata Allah da yawan gaske domin ambatan Allah na sa tsoro a cikin zukatan abokan gaba saboda haka lalle ne mai zikirin Allah mai ta zikirin Allah tabaraka wa ta'ala akwai lokaci can shekara kamar hudu da ya wuce da na ta raba waɗansu 'yan takardu da suka kunshi zikirorin da ya kamata a yi safe da yamma na neman tsari da kuma zikirorin da ake yi bayan sallar asubahi da bayan sallar magariba da kuma bayan kowace sallar ta ban sani ba ko nan duk kun samu eh bai zo muku ba ko dai waɗanda ke da shi sun wurgar da nasu to ni dai na san cewa shekara hudu da ya wuce na rika ba da waɗannan takardun a duk majalis na ilimi da naje kuma waɗansu kuɗin suka ce ba samu ba zan mamaki domin ni na sana ta ranar da ma na bada akwai wasu ina kallon su a nan yanzu to satin ba samu ba sai dai sun murgar ko kuma lokacin ba ku to zan ba ku insha Allah kafin a gama azumin wata ramadana zan ba da a ba ku yana daga abubuwan da ke taimaka mutum ya tabbata akan addinin Allah ya zama to ko bayan azumi zai ci gaba da ɗorewa wajen koyar da ko ɗora kansa akan abubuwa na tarbiyya da darussa kyawawa da ya koya cikin wannan wata mutum ya zama to yana ƙoƙarin yin da'awa ga wasunsa ya zama kana umarni da kyakkyawa kana hani da mummuna in ka wani abin da ba daidai ba a cikin maganganu na masu taushi da magana mai daɗi ka faɗakar da shi ka nuna masa kuskure ne ga yadda za a iya gyara wannan ma na taimaka maka wajen dawwama da tabbata akan bin hanyar Allah tabaraka wa ta'ala waɗannan a takaice na daga cikin hanyoyin da za mu bi don tabbatar da kanmu akan abin da Allah tabaraka wa ta'ala yake so da kuma abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya nuna ana samun yardar Allah idan an aikata su ina roƙon Allah tabaraka wata'ala ya ƙara tabbatar da mu akan daidai ya taimaka mana ya yi mana gudunmuwa ya yi mana gamdakatar ya ƙara mana imani da tsoron shi ya kuma ƙara mana karsashi da ƙoƙari na bin hanyarsa yadda yake so a yanzu na yi minti hamsin da biyu daidai maimakon arba'in da biyar da haka zan dakata a nan insha Allah ina roƙon Allah tabaraka ya taimake mu Allah ya sa mu dace Allah ya karɓa mana ayyukan lallai mu sani muna da dama har yanzu yau biyu ne ga wata muna da azumi bakwai da zamu nan gaba don haka mu dage mu kokari lalatul kadar na nan tabe mu kokari mu ga mun samu abubuwan da za su kai mu zuwa ga yardar Allah tabaraka wa ta'ala Allah ta'ala ya datar da mu zuwa ga yardansa wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh

dan mace tana ɗakin ta ta ana sallar ta sai ta ta kamar tana cikin masallaci kamar tana cikin masallaci idan ta je su sallar ta yi idan ta sallar ta yi bayan haka tana so idan ta bi su sallar ta yi bayan haka tana so a sa ta a addu'a ko kowace sallah Allah ya ba ta aure to daga nan na farko dai idan ya zamanto ana sallar tarawih ko ta tahajjud kuma ya zamanto masallaci ya cika kuma ana jin ansakuwa daga gida to akwai malamai irin su al'allama ibn ba'ad da ke ganin cewa za su iya bin sallah a wannan yanayi inda masallaci ya cika kuma suna makwataka da masallaci sa'annan kuma suna jin duk abin da ake yi za su iya bi a gidajensu in suna cikin yi ta ɗauke wuta ko kuma aka samu da wata matsala su ci gaba da sallan kawai su kaɗai amma akwai malaman da ke ganin ba zai yiwu ba duk mai son ta bi sallah sai ta zo masallaci shi yasa dama ba a kallafa wa mace zuwa masallaci ba sai sallanta a gida ma yayi hasali ma in ba sallah irin su ta hajji ba ta ma yi sallanta a gida asalan ya ma rubuta masallaci a gidan ma ta ya ɗakin ta ya ma ta ya tsakar gida saboda haka shari'a ba ta kallafa ma kowa daga cikin mata cewa ya zuwa masallaci ba amma kuma idan suna so su zo kuma ya zama akwai tsarin da aka yi masu to kuma shari'a ta hana mazajen su su ce ba za su basu ba bisa wannan nake ganin a babin sauƙi insha Allahu idan dai masallaci ya cika kuma ya zamanto ana ji daga makwabta kuma ana jin tangaran to za a iya bin irin wannan sallah tarawih ko ta tahajjud insha Allahu dangane da magana addu'a kuma muna roƙon Allah ta'ala ya sa ka dace da miji na gari mai tsoron Allah wanda za su zama irin wanda Allah ya fi so akwai wata tambayar da ke cewa idan mutum ya yi sallar tarawihi idan bai shafa da wuturi ba sannan kuma ya yi sallar kiyamul ya yi sallar kiyamul laili wato kamar ta hajjir kenan to abin da ya fi kamar da muka sha ambatawa shine idan mutum zai yi tarawihi to ya yi tarawihi kawai in yana so ya tahajjud ko ya kiyamul laili to jinkirta da tarawihi ya zame masa kiyamul laili ko tahajjud duk da cewa akwai malaman da ke ganin sallar dare ba ta da iyaka mutum zai iya duk adadin da yake so zai iya tarawihi kuma ya kiyamu lele ko hajju amma mun mun fi karfafan gwiwar a tsaya akan guda ɗaya domin a dace da wannan hadisi na annabi sallallahu alaihi wa sallam da ke cewa Aisha ta ce manzo Allah sallallahu alaihi sallam bai taɓa wuce goma sha ɗaya ba ko a cikin watan azumi ko ba a watan azumi ba bisa wannan muke karfafan gwiwar cewa in dai ana sa ra'ayi hajju to ba sai an yi tarawihi ba shi ya ga kama a nan masallacin da yake ana tahajjud yanzu haka da kuma can masallacin juma'a da masallacin da ke wajen alhaji mai kano da kuma an ce masallacin ma wajen abaskur da ana yi to za ku iska idan aka yi sallar isha'i tafiya kawai ake amma ana ba da dama ga masu son su yi tarawihi waɗanda kilo ba za su yi zuwa tahajjud ba sai su yi tarawihi kamar misali nan masallacin jiya bayan sallar isha'i mun ce waɗanda za su tarawihi su tarawihi domin kada ya zama ba su so tahajjud ba sai asaran tarawih kuma sai hasaran tahajjud to sai tarawih su tafi gida shikenan amma wanda yake sa rai ya tashi tahajjud to ba sai tarawih ba wannan shi muka gabatarwa muke bibitawa akan sauran bayanai wallahi a'lam tambaya ta biya ka ce mai hukuncin wanda baya daina yin sahur sai an kira sallan alfijir sannan sai ya daina abin da ya fi shi ne mutum ya gama sahur ɗinsa gabanin a kira sallah wannan shi ya fi mustahabi ne mutum ya daina yin sahur kafin alfijir ya fito amma ya samu ya ci gaba da sahur ɗinsa sai ya ji kira sallah sai ya daina amma dai an so ya bari kafin a kira sallah wannan shi ne mustahabi kamar yadda hadisin anas dan malik rahim a radiyallahu anhu ya nuna sai tambaya ta uku aka ce mace idan tana yin sallah a cikin gidanta za ta asarta karatun sallolinta ne ko kuma za ta yi kamar yadda maza suke yi idan ya zama sallah ce da dama ake bayyana da karatu kamar sallan magariba da isha'i da asubahi ita ma za ta bayyana da karatu gwargwadon yadda za ta ji da kullunta iyakan bayyana wancan gwargwadon jin ta da kullunta wannan ita ce magana ta gaskiya wadda take da goyon bayan dalilai maganan cewa dole ta koye taitan mumumu da baki wannan gaskiya babu wata hujja a kai kuma a cikin littafin risala an gaya mana mace ma tana bayyana karatu an nuna mana bayyanawanta shi shine mafi kololon bayyanawanta kamar mafi karancin bayyanawan namiji a shekenan dai tun da namiji an ce bayyana mafi karancin bayyanawa kuma shine ya yayi yadda zai ji da kunninsa to a sai ita mafi kololon bayyanawanta shi shine ita ta yi yadda ita ma za ta ji da kunninta don haka abin da ya zama daidai shi ta bayyana da karatu a sallar magariba da isha'i da asubahi matukar dai ba a gaban waɗanda suke muharramanta ba ne ai ba a gaban waɗanda suke ba wato bai dace ta ɗaga murya a gabansu su ne wannan shine abin da ya fi dacewa wallahu ta'ala a'ala wa a'lamu kuma Allah ta'ala ya samu dace ina fata za a haƙuri da abin da ya samu ta yi akwai sauran tambayoyi amma don Allah ya ma haƙuri saboda yanayin halin da nake ciki a yanzu da kuma shirin da nake na yin tafiya insha Allah don haka da Allah ya haƙuri yanzu haka ɗin nan nayi yi awa ɗaya daidai a nan wurin ina ganin kuwa ai nayi kokari ƙoƙari don gaskiya ban ɗauka zan wuce minti arba'in da biyar ba saboda sha biyu ya kamata in garin nan kuma tafiya ce mai nisan gaske amma dai na ɗaga zuwa sha biyu da yi ya kamata da Allah ya haƙuri Allah Allah ya samu dace sauran tambayoyi gaba ɗaya tunda dai ba a daina karatun ba gobe ma akwai darasin idan an zo sai ku tambayan ku ga sauran malamai insha Allah Allah Allah ya samu dace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa